masu da sauraro barkamu da wannan lokaci barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri da ake gabatar da darussa daban-daban musamman don ilmantar da ɗalibai ko tunatar da ɗalibai akan darussansu da suka yi a makaranta a bisa lalurar wannan annoba da ta sauko mana ta covid-19 da fatan allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu daga gareta ya kuma sanya ta zama ainihin ta zama eh, tarihi a sunana malam rabiu adamu ladan zan gabatar muku da darasi akan harshen hausa a karo na biyu a karo na farko kafin wannan darasi mun gabatar da hanyoyin da ake bi a nazarin harshe na hausa kamar yadda sauran harasa suke a duniya akan bi hanyoyi uku a nazarin harshen hausa akwai al'ada akwai gundarin harshe sannan kuma akwai abin da ya shafi a ainihin rubuce-rubuce to a yau a ilimin ginin kalma shine za mu tattauna wanda bangare ne daga cikin gundarin harshe ilimin ginin kalma kamar yadda muka faɗi shine a kowane harshe na duniya yana da hanya da yake ƙirƙira ko kuma ya samar da sababbin kalmomi a cikin harshensa so bai saba da harshen hausa ba shi ma ilimin ginin kalma ɗaya ne daga cikin gunda nazarin gundarin harshe a harshen hausa da haka ku biyo ni sannan a hankali za mu bi darasin daki-daki don ɗalibai ku fahimci yadda ake amsa tambayoyin jarabawa idan an samu irin wannan tambaya ma'ana ta ilimin ginin harshe ko ilimin ginin kalma ilimin ginin kalma nazari ne da ya kunshi samar da sababbin kalmomi a cikin harshe nazari ne da ya kunshi samar da sabuwar kalma a cikin harshe kamar yadda na faɗa cewa shi ainihin darasin yana ƙoƙari ne ya nuna wa mutane yadda bahaushe yakan ƙirƙiri sabuwar kalma ko ya samar da sabuwar kalma a cikin harshensa so ilimin ginin kalma ɗaya ne daga cikin nazari na samar da sababbin hanyoyin samar da sababbin kalmomi a harshen hausa hanyoyin samar da sabuwar kalma a harshen hausa idan aka ce hanyoyi waɗanne hanyoyi ne bahaushe yake bi ya samar da sabuwar kalma a cikin harshen hausa da yawa sau da yawa ɗalibai kun sani cewa akwai ɗimbin kalmomi da yawa a cikin wannan harshe namu na hausa to yaya ake samar da su to su ne za mu duba hanyoyin da ake samar da harshen hausa a cikin wannan darasi harshen hausa yana da hanyoyi da dama da ake bi don samar da sabuwar kalma a cikinsa daga cikin waɗannan hanyoyi na farko akwai abin da ake kira ɗafi ɗafi da turanci ana kiransa affixation idan ka ɗauki har kalmar turanci ko harshen turanci za a ga akwai abin da ake kira affix ko affixation a harshen turanci to a harshen hausa ma bahaushe yakan yi amfani da ɗafi wajen samar da sabuwar kalma a harshensa musamman ɗafi shine ƙari da ake samu a tushe ko saiwar kalma saiwar kalma don a samu sabuwar ma'ana a cikin wannan harshe so wannan shine ake kira ɗafi ƙari ne da ake yi wa kalma daga tushenta ko a gabanta ko a bayanta don a samar da wata sabuwar kalma da za a yi amfani da ita a wannan harshe ko kuma ta samar da wata sabuwar kalma da take da ma'ana daban da wadda aka ambata a karan farko so don haka ɗafi ya shafi ƙari da ake yi wa kalma a gaba ko a baya ko a tsakiyanta don a samar da sabuwar kalma a wannan harshen hausa rabe-raben ɗafin a harshen hausa ɗafi a harshen hausa ya kasu kashi uku ne kashi na farko shine ɗafagoshi mana goshi ɗafin da ake yi wa kalma a gabanta an yi amfani da kalmar goshi ne saboda gaban kalmar ake magana wato idan kai mata ƙari a gaba ya nuna cewa kai mata ƙari a goshinta kenan sannan ɗafi na biyu akwai ɗafaƙeya ɗafaƙeya yana nufin ɗafin da ake yi wa kalma a bayanta a bayanta idan kai mata ɗafi a baya sai bahaushe ya yi amfani da kalmar ƙeya a gurin ƙeya ita ce bayan goshi kenan sannan ɗafa ciki idan ka ɗauki ɗafi na ciki yana nufin ɗafin da ake yi wa kalma a cikinta ko kuma a tsakiyarta Mana idan ka raba kalmar biyu za ka samu ɗafi ko ƙari a tsakiyarta to za ta canza ma wannan kalmar ma'ana ta samar da sabuwar ma'ana wadda take da bambanci da wadda aka faɗi ta farko sai mu duba mu gani ɗafa ƙeya me ake nufi da ɗafa ƙeya ɗafin ƙeya shi ƙari ne da ake yi wa bayan kalma don a samar da wata kalma ta daban wadda ba ita ba na yi bayani a karon farko cewa ƙeya ita ce baya bayan kalmar so idan muka duba a misalai da muka bayar za mu ga akwai saiwar kalma sannan akwai ƙarin da ake yi sannan kuma akwai sabuwar kalmar da aka samu sakamakon wannan ɗafi na ƙeye da aka yi idan ka duba kalmar talak talak ita ce sauyar kalmar talaka da haka idan kai mata ƙari na a za ka samu sabuwar kalma wadda take talakawa ko talaka talak in kai mata ƙari na a za ka samu talaka saiwar kalmar ita ce talak ƙarin da aka yi mata shine a sai ka samu kalmar talaka ma'ana wanda ba shi da abun hannu poor person ne ake kira talaka sannan idan ka ɗauki stil kalmar talaka ɗin dai ko talak ɗin ka yi mata ƙarin awa awa awa ko a wa a za ka samu kalmar talakawa ma'ana mutane waɗanda ba su da abin hannu na farko mutum ɗaya ne wanda bayi da abin hannu amma na biyu talakawa jami'i na talaka su kaga akwai bambanci tsakanin kalmar talaka mutum ɗaya da kuma talakawa waɗanda suke al'umma ne da yawa so idan ka ɗauki kalma ta uku gobir kalmar gobir ita ce tushen kalmar gobirawa idan ka ɗauki kai mata ƙari na awa a da wa da a za ka samu kalmar gobirawa ma'ana mutanen da suka fito daga ƙasar gobir gobir ainihin garin kenan gobirawa mutanen da suka fito daga garin kana iya kuma cewa ba gobiri wato mutumin da yake fito daga garin gobir shi kadai kwaya daya so wannan dafi ne da ake yi a ƙeyar kalmar sai ta samar da jam'in kalmar gobirawa hakanan katsin idan ka ɗauki kalmar katsin kalma ce da take nuna tushen ainihin kalmar katsina idan ka ce katsina ma'ana kana nufin cewa garin katsina idan ka ce katsinawa kai mata ƙarin a da wa da a za ka samu kalmar katsinawa wato mutanen da suka fito daga garin katsina to kaga akwai bambanci tsakanin katsina garin kenan katsinawa mutanen da suka fito daga ina daga katsina so ina fatan dalibai kuna bi a hankali don ku fahimci yadda abubuwan suke tafiya kalmar house idan ka dauki kalmar house kai mata ƙari na ƙeya na a da wa da a za ka samu kalmar hausawa hausa harshen hausa kenan kamar yadda muka bayani a karar harshe da muke amfani da shi a yanzu amma hausawa fa mutane waɗanda suke amfani da harshen hausa suna ake kiransu hausawa kaga akwai bambanci tsakanin hausa harshen kenan ko yaren kenan hausawa kuma mutanen da suke amfani da kalmar hausan so kaga waɗannan ya sun bambanta da garin da ainihin hausan da kuma hausawan so idan muka je na gaba za mu ga ɗafi na goshi idan aka ce ɗafa goshi ƙari ne da ake yi wa kalma a gabanta kamar yadda na ce goshi ana nufin gaban kalma idan ka sa mata ƙari a gaba ka ɗauki tushen kalma kai mata ƙari a gaba to nan ma za ka iya samar da wata sabuwar kalma saɓanin wadda ka amfani da ita a karin farko misali ɗafa goshi wannan shine ƙarin da ake yi wa gaban kalma don samar da wata sabuwa ka yi ma kalma ƙari a gaba don ka samar da sabuwar kalma mabambanciya ta hanyar ma'ana da wadda ka faɗa ta farko misali ka ɗauki kalmar ƙira idan ka ce ƙira ma'ana masu sarrafa ainihin albarkatun ƙasa don su samar da wani abu mai amfani na ƙarafa suna ake kira shi ake sana'ar da ake kira ƙira kenan to ƙira sana'a ce amma idan ka yi mata ƙarin ma a gabanta za ka samu makeri ma din nan da keri ma da keri su suka haɗu suka yi makeri so makeri kuma shine mutumin da yake sana'anta kayan albarkatun nan ya mai da shi abin amfani shine ake kira makeri wato mai yin sana'ar amma kirar sana'a ita ce ake kira kira sannan idan ka ɗauki jima jima sana'a ce ta sarrafa fatin dabbobi don samar da wani abin amfani ga al'umma ita ce ake kira jima to idan ka zo kana nema ka samar da mutumin da yake aiki ko yake yin wannan aikin don sarrafa fatar ya samar da wani abin amfani shine ake kira majemi in ka ce ma ka sa jemi a gaba ka samar da mutumin da yake sana'anta ainihin fata don ya samar da ainihin abin amfani ga al'umma majemi yana da bambanci da sana'ar jima sana'ar ita ce jima wanda yake yin sana'ar kuma ana kiran shi majemi haka kuma in kana son ka samu jami'in majemi to sai kai ƙarin ƙeya na a ka sa majema kaga ya zama mutane da yawa waɗanda suke aiwatar da sana'ar jima sannan idan ka ɗauki kalmar katsina katsina gari ne amma in kai mishi ɗafi na ƙeya ko na goshi amin ka mai ɗafi na goshi za ka samar da ba katsine katsina gari ne amma baka tsine fa mutumin da ya fito daga katsina shine ake kira baka tsine amma katsina kuma gari ne so idan ka ɗauki kalma ta gaba yoruba kalma yoruba kalma ce ta yare waɗanda suke yare ko kuma kalmar yoruba harshen da suke amfani da shi shine ake kira harshen yoruba amma idan ka yi mushi ƙari na ba na ƙeya dafa ƙeya kar ku mance dafa goshi dafa goshi da dafa ƙeya muke magana akai dafin gaba ne ko dafin baya so wannan idan kai mishi ɗafi na gaban kalmar daga yarbawa za ka iya samar da bayarabe bayarbe shine mutumin da yake amfani da harshen yaruba shine bayarbe amma yaruba din harshe ne na wani harshe ne da ake amfani da ko wani harshe ne da yake wanzuwa a nahiyar mutanen najeriya to sannan idan ka ɗauki fulani fulani su ma wasu ƙabila ce ƙabila ce fulani amma in kana son ka samar da sunan waɗannan ƙabilar da suke fulani waɗanda suke amfani da harshen to idan ka ce ba fulatani mutum ɗaya kenan wanda yake amfani da harshen fulanci harshen fulani ƙabila ce amma ba fulatani mutumin da yake amfani da wannan harshe shi ake kira ba fulatani an yi wa kalmar ɗafin menene ɗafin goshi so wannan zai nuna mana cewa lallai dafa goshi idan ka dafa abu a goshin kalma za ka iya samar da sabuwar kalma mabambanciya da wadda ake amfani da ita a karin farko kashi na uku hanyoyin da bahaushe yakan bi ya ƙirƙiri sabuwar kalma ita ce akwai dafa ciki ɗafi na ciki shine muka ba da misali muka ce wannan ƙari ne da ake yi a tsakiyar kalma don samar da wata sabuwar kalma ana ɗaukan kalma daga tushenta a yi mata ƙari a tsakiyanta don a samar da wata sabuwa a bahaushiyar al'ada misali idan ka ɗauki kalmar ƙarfe ƙarfe ƙarfe ayon da turanci idan ka yi mashi ƙari na a a tsakiyar kalmar za ka samu jam'i na ƙarfe misali idan ka ce ƙarfe ka mai ƙari na a za ka samu kalmar ƙarafa wanda shine jam'i na kalmar karfe saboda haka ƙarin tsakiya ya tabbata a nan idan ka duba ka gani kalmar ko ainihin ƙwayar sautin da aka ja malayi ita ce aka yi ƙari a ciki sai aka samu da sabuwar kalmar sa'annan idan ka duba kalmar murhu murhu stop kenan a turance madafi abinda ake amfani da shi wajen dafa abinci shine ake kira murhu to murhu idan ka kai mishi ƙarin a a tsakiyar murhu za ka samu abin da ake kira murahu wanda shine jam'i na murhu su kaga anan ya tabbata cewa kalmar murhu da kalmar murahu kalmomi ne daban-daban waɗanda kuma suke da ma'ana daban-daban amma kuma an samar da su daga tushe guda ɗaya sa'an idan ka ɗauki kalmar gurgu gurgu ana nufin cripple mutumin da yake gurgu yana tafiya a karkace to sai aka ɗauki ƙarin a kai mishi a tsakiya a kalmar gurgu to za ka samu kalmar guragu wanda shine jam'i na gurgu idan ka tafi gaba kalmar turke turke abu ne wanda ake kafawa don a tsara dabbobi ko kuma a tsara wani abu don kare tafi inda ba a sanya tafi shi ake kira turke to turke din nan kwaya ɗaya kenan amma idan ka yi masa ƙarin a a tsakiyar shi za ka samu turaku turaku kuwa jam'i ne na turke da ake tsara dabbobi ko wata dabba da ba a son ta tafi inda ba a son ta je daga ƙarshe a wannan gaba harshe idan ka ɗauki harshe language a turance sai ka ce kana son ka nemi jam'in harshe to wannan kalmar da ita za ka sarrafa sai ka yi mata ƙari a tsakiyanta na a ka samu menene daga harshe sai ka samu harasa harasa jam'i ne na harshe jam'i na languages languages shine harasa harshe kuma language so bayan wannan kamar yadda na faɗi a karan farko bahaushe yana da hanyoyi waɗanda yake ƙirƙirar sababbin kalmomi ya mayar da su harshensa kuma ya ci gaba da amfani da su daga cikin hanyoyin akwai abin da ake kira haɗaka compounding ma'ana ka ɗauko gabas ka haɗa da yamma ko ka ɗauko kudu ka haɗa da arewa ko ka ɗauko wata kalma wadda ma'anarta daban da waccan kalmar sai ka haɗa su guri guda sai ka samar da kalma guda ɗaya wadda za ta bada bayani na abu guda ɗaya wannan yanayi ne da ake haɗa kalmomi mabambanta biyu ko fiye da haka za ka iya ɗaukan kalmomi guda biyu iya ɗaukan kalmomi guda biyu ko fiye da haka ka haɗa su guri guda sai ka samar da wata kalma daban misali ka da fi da za da kaza kowa ya sani cewa akwai wani magi wanda ake amfani da shi wajen ake saka shi a miya wasu na kiran shi kafi zabo wasu kuma suna kiran shi kafi kaza to idan ka ɗauki waɗannan kalmomi ka da fi da kaza ka haɗa su za ka samu kafi kaza shine wannan magi da ake sakawa a miya kaga kalmomin nan guda biyu su ne suka samar da kafi kaza sannan idan ka ɗauki na biyu rab da kwanya kowa ya san kwanya brain shine ake kira kwanya rab kuma amsa kama ne da kuma mahaɗi ne to amma duka idan ka haɗa su guda ɗaya sai ka samu rabda kwanya me rabda kwanya rabda kwanya ita ce irin hula da ake sanyawa irin ta ustazai wadda za ka kife kwanyar ka gabaki ɗaya kawai amma ba ta sama ba ita dai kwanyar kawai ta kife to ita ce ake kira rabda kwanya so abu na bi uku shine babba da jaka babba big da mahaɗi ne don jaka back ma'ana jaka to babba da jaka menene babba da jaka wannan ma wani tsuntsu ne wanda yake da, ainihin zumbutu a gabansa idan ka tafi gidajen manyan mutane musamman a GRA za ga irin wannan tsintsin babba da jaka za ka ga yana da zumbutu a gaban shi haka yana tafi wuyan shi sama to wannan tsuntsu shine ba shi yake kira babba da jaka saboda haka sai ya haɗa kalmomi guda uku sannan suka samar mushi sunan wannan tsuntsu abu na hudu shine barni barni leave me a turance barni leave me don da mahaɗi ne sai ka samu mugu wicket shine mugu da harshen hausa idan ka haɗa barni da mugu barni da mugu kalmomi ne guda hudu suka baka barni da mugu barni da mugu me barni da mugu barni da mugu wani ciwo ne da yakan fito a jikin mutum ya masa dabbara dabbara a jiki kamar kura fuskan shi za ga ta yi dabbara nan ya ja nan ya baki nan ya kaza shi ake kira barna da mugu so barna da mugu kalmomi ne da yawa da aka hada sai suka samar da barna da mugu abu na gaba shine kato da lage idan aka ce ƙato ƙato kowa san menene kato? ɗalibai kuna tafe da ni menene ake nufi da ƙato sannan ka sa mahaɗi na da sai ka samu lage lage kamar wani mayafi ne da ake lagawa a jiki ana ana rufe tsaraici da shi ko kuma ana yin kwalliya da shi a waccan lokacin da bahaushiyar al'ada so lage in ka hada wake kato da lage shi ne bahaushe sai ya kira shi da wake da shinkafa wannan wake da shinkafa da zaka dafa da mai da yaji shi ne ake kira kato da lage ma'ana shinkafar ita ce katuwar don kuma lagen da aka yi mata shine na waken so wannan kalmomi ne guda uku ka hada sai suka samar da sunan wake da shinkafa da zaka ci so mu je gaba a karo na uku ko kashi na uku a yadda bahaushe ke samar da sabuwar kalma a cikin harshensa akwai abin da ake kira kirkira kirkira creation mutum kawai zai zauna wani sabon abu zai zo cikin mutane baka san shi ba kuma baka da shi kuma baka taba haduwa da shi ba to yau gashi ya zo cikinka to bahaushe bai yadda ya bar shi ya tafi haka nan kawai ba sai ya yi mushi suna to don haka bahaushe yakan ƙirƙiri kalma da ba shi da ita don shigowar wani sabon abu da ya shigo mushi sai ya mushi suna misali intanet intanet abu ne wanda ci gaban duniya ya kawo shi da ya shigo cikin bahaushe bahaushe ya ce eh, lallai ba za a tafi a bar shi a baya ba dole ya mushi suna don ya samu abin da zai rika faɗa mushi sai kiran shi da yanar gizo menene sai ya duba kamannin shi sai ya mushi suna da kamannin shi ya ce yanar gizo so da an ce yanar gizo ko a bbc yanzu ko a ina ka ji gidajen watsa labarai an ce maka yanar gizo kasa ana nufin intanet ne to haka nan kuma facebook facebook shi ma sabon al'amari ne ya shigo ma bahaushe bahaushe bai bashi ya tafi haka nan kawai ya ce to ba ni da shi bari haƙura ba sai ya ce a to sunan shi shafin sada zumunci ma'ana shafi ne da yake sada zumunci sai ya duba ainihin menene abin da wannan shafin yake kokarin yi sai ga ai zumunci ya fi sada wato sai ce to shafin sada zumunci sannan sai ya dubi wani al'amari wanda ya zo masa sabo a wancan lokacin bahaushe bai saba ganin mutum ya ɗauki riga ya cusa cikin wandon shi ba ma'ana ya zanzare bai saba ganin wannan ba to amma zuwan bature sai bature ya zo sai ya tsaya gaban bahaushe yana ba shi labarai a wajen ba da labarin nan yana kallonsa yana ganin irin ɗabi'ar da ya yi ta zanzare riga ko soka riga cikin wandonsa to me sunan wannan abin shi ga shi bai taɓa gani ba kuma shi bai ba al'adar shi bace amma kuma yana son ya faɗi halin da wannan baturen yake ciki to yaya zai yi sai ya ce to stock in ba wuce ainihin menene bature ya yi zanzaro sai ya tuna to yanzu ya za a yi ai akwai wani kwaro wanda yake yawo yana bin bango shi wannan ƙwaro za ka kalli ƙugunsa a ɗame ainihin kuturinsa a buɗe ƙirjinsa a buɗe amma cikin sa a ɗame to wannan shi ya shi sai dubu ɗabi'ar wannan zanzaren sai ya ce a ah, yau su smith ai an zanzare wato ubangidan shi bature ya yi zanzaro da haka aka ɗauki kalmar aka ce to shikenan zanzaro ma sunanta to da an ga ka soka rigar ka cikin wando sai a ce ai ka zanzare ko ka yi zanzaro to kaga wannan sabuwar kalma ce a gurin bahaushe to idan ka tafi kalma ta gaba dress wato taguwa wannan riga da ake faɗi da wane ne ba harshen hausa ba ne taguwa ita ce cikakkiyar harshen hausa wani bawan allah ne ake kiransa guwa shi guwa yana da mayafi domin a wancan lokacin ba wanda ya sanya ɗinka riga irin wadda muke sawa a yanzu ya saka sai dai a yi mayafi to mayafinsa idan yana zama a kan kullum a kan shi yake zama kullum yana zama a kan shi har mayakun ya soshe daga baya ya koma ya zama menene ya zama bayi da sirri tunda ya fashe daga baya ana ganin tsarecinsa ta baya da ya tashi kawai sai ga ato menene zai yi in ya je gona sai ya dinga sabawa yana jefawa ya dinga tattarewa yana kawai sai ya yanke shawara kawai bari ya kara fasa gurin da ya shoshe din ya zira shi ta haka sai ya sauka jikin shi kawai kaga ya rufe mishi jiki gaba ɗaya to kowa kuma sai ya ga ah, da goye wannan ɗabi'a sai kowa kuma abin ya ba shi sha'awa ya ga gowa baya wahala wajen sa'o mayafi sai kowa ya fara yaga ainihin mayafinsa ta baya yana zirawa sai aka samu taguwa ma'ana riga irin ta wane ne guwa da ya zanzare to sannan na abu na gaba shine abin da ya shafi aro bahaushe yakan yi aron kalma daga ƙabilu daban-daban na duniya yakan ara daga turawa yakan ara daga ainihin eh, larabawa yakan ara daga yarbawa wanda suke ƙasa yakan ara daga ainihin nufawa da sauransu don haka aro kalma ce da bahaushe yakan ara daga wasu ainihin a ƙabilu ya mai da ita nashi misali a kalmar taya kalma ce ta turanci amma bahaushe shi ma sai kira ta da taya kalmar waya ita ma kalma ce ta turanci sai bahaushe ya kira da waya sannan kalmar telefon Kalmar ce ta turanci sai ba ya kira ta da tarho nan kalmar bench bench kalma ce ta turanci ya kira ta da benci akwai kalmar kof da turanci ba ya kira ta da kofi so zaka ga duka kalmomi ne wanda ba ya ara daga wurin turawa ya mayar da isa nashi to daga cikin hanyoyin da bahaushe yakan biya kirkiri sabuwar kalma akwai aro a ciki so ina fatan ɗalibai kuna biye da ni kuma kuna fahimtar abin da nake daki daki daga bisani ganin cewa wannan darasi ya gabata ya kan kama kuma ainihin ya kawo sa to ta yaya za mu iya amsa tambayoyin da ka iya fuskantar mu a jarabawa shine abin da ainihin ya haifar haifar da wannan darussa da ake gabatarwa a yanzu da aka ga irin samfurin tambayoyin da ake yi a jarabawa na ɗaya me ake nufi da ɗafi sau da yawa mu musamman ɗalibai waɗanda suke ba hausawa ba sukan samu matsala sukan kira wannan kalma da dafi to ba dafi ba ne dafi ne sa'annan kawo kalmomi guda goma masu ɗauke da dafi kalmomi guda goma masu ɗauke da ɗafa goshi sannan na biyu mai ake nufi da haɗaka kawo kalmomi guda biyar na haɗaka na uku me ake bayyana yadda bahaushe ke aron kalma na uku ba kawo kalmomi guda biyar na aro na ɗaya aikin gida na ɗaya mai ake nufi da ɗafi kawo kalmomi guda goma masu ɗauke da ɗafi na goshi na biyu mai ake nufi da haɗaka kawo kalmomi guda biyar na haɗaka a harshen hausa don ƙarin bayani akan wannan darasi za ka iya tuntuɓa ta a wannan lambar waya da ke kan allo sunana rabiu adamu ladan lambar ita ce sifili takwas sifili uku sifili takwas uku biyu bakwai hudu bakwai